aka me faru wanda ka ci mai bashi ne gashi nan yana hanya zai shigo gidan nan a haba ka san me zai faru yanzu ka dauko min tabarma ka aje mu in kwanta in yazo ka ta ihu ka ce na mutu haji Lafiya, me faru? Babana da ya mutu. Hawan faɗin tawa ya mutu? Eh. dama mutumin da suke magana jiya ne akan wannan miliyan goma nan to yau ya dawo ya ce in zo in neme shi amma tun da ya mutu shikenan amma fa ina tausaya ma yaro sai an jima